Eh, wanda ya fi inganci shine ta kwanta falon mata ga shahawa da ƙwari ya mace ta kwanta namiji ya ɗuma mata ya ka. ta shine da best amma saboda gajiya da wannan ana iya canzawa daban-daban wani lokaci mace ta kifa bayanta ya sadu da ita ta farjinta ta baya amma wani lokacin kila ya buƙaci sai a ɗan ɗaura fulo a ɗaura abin nan ta sanya mararta a kan fulan ya zama na wannan zai fito da firjin ta baya ta yadda zai sadu da ita yana matsuwa wanda a hankali yana shafa bayan ta yana matsuwa yana saduwa wannan ma saduwa ne wanda duka an yi maganganun sa a mahallin sa na'am Eh, wannan littafi da muka samu tun da rage ana share da kai na biyu kana tara da iyalin ka da rana za a samu tsawon eh ba ko da yaushe ne rana ba ya halatta saduwa da rana duk wanda ya ce maka ba a saduwa da rana kare yake abinda yake faruwa akwai adab na jima'i daban wanda mahallinsa ne ake in kana son ka haifi ɗa malami akwai lokutan da za ka zaɓa da best mashahuri da best akwai lokutan da an haifa wannan na ɗa ne ana magana kan ɗa ne cewa yaya a lokutan da ya ci dacewa sannan mun yi magana a baya cewa da an shiga ɗakin da za a yi saduwa ake nufin saduwa shi ma za a gani mustahabi ne mutum ya karanta Allahumma na shaifan wa na shaifan ma razaqtana da ta faɗi wannan an kori duk wani shaidani a ɗakin ba sai an zo kwance mu da kun shigo kawai da nufin saduwa shi kenan sai ku kulle ɗakin ku ta yadda wani shaidani duk sun fita sai ku shiga da wasannin ku daga kai sai ita ku tsirci ku yadda ku kamata ba wani shaidani a gurin so ana fara faɗin wannan ne daga shiga kan ka manta ko ita ta manta in dai ku ya manta ɗaya sai ya faɗa na'am تسعة المعصومين من ولد الحسين بك الله بك الله اللهم بحق هؤلاء المعصومين لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا Eh, wanda ya fi inganci shine ta kwanta falon mata ga shahawa da ƙwari ya mace ta kwanta namiji ya ɗuma mata ya rike ta shine da best amma saboda gajiya da wannan ana iya canzawa daban-daban wani lokaci mace ta kifa bayanta ya sadu da ita ta farjinta ta baya amma wani lokacin kila ya buƙaci sai ya ɗan ɗaura fulo a ɗaura abin nan ta sanya mararta a kan fulan ya zama na wannan zai fito da firjin ta baya ta yadda zai sadu da ita yana matsuwa wanda a hankali yana shafa bayan ta yana matsuwa yana